taimako wato babu abin da zai zamanto ka zamanto imaninka ya cika sai ka so manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah shine shugaban 'ya'yan adam ga gabaki daya shine ma'abocin tutar nan ta yabo wato a ranar wato a ranar tashin alkiyama asa wato asa an yaba asa rabbaka maqaman mahmuda shine ma'abocin ceto da annabi adam da annabi isa da annabi musa wanda suka ce ku je wajen shi shi ne yake da wannan ceton manzan rahama sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon mai yin ceto a duk duniya babu wani wanda zai ceci kowa a ranar tashin alkiyama manzan rahama shi ne wanda zai fara ceto a ranar tashin alkiyama shi ne farkon wanda za a baiwa wato ceton shi ne farko wanda za a ayyana a ce kai ne za ka yi ceto shi ne farkon wanda ƙasa za ta tsage ya fito a ranar tashin alkiyama idan mutane suka mutu aka hura ƙaho aka gama komai ran lokacin da za a hura na biyu ƙasa ta tsage mu rika fitowa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shi zai fara daga kowa fitowa daga ƙasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai shiga aljanna duk wani mai shiga aljanna zai biyo bayan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ma'abocin tafkin nan wanda duk mutumin da ya sha shi ba zai ƙara jin kishi ba a duk duniya shi ya fi kowa kyawawan halaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi kowa kyan hali shi ya fi kowa kyan halitta duk duniya ba a taɓa yin wata halitta ba da ta kai ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi su tsari shi ya fi su kyakkyawan kalamai shi ya fi su daddaɗan zance manzala sa salama ya fi kowa kyakkyawan zance ya fi kowa kyakkyawan hali ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shi ya fi dukkan mutane kyauta a duniya tunda aka kagi duniya ba a taba yin mai kyauta wanda ya fi kowa kyauta ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fi su tsarin harshe da tsarin kalami shi ya fi kowa dukkanin mutane shi ya fi kowa jarumta hatta arni wanda bai musulunta ba kuma bai yadda da musuluncin ba ya tilasta alkalamin shi ya rubuta babu wanda ya fi kowa jarumta a duniya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarumta mutunta da sadautaka babu wanda ya fi shi tausayi da jin kai a cikin al'umma ba a taɓa yin mutum wanda yake jin kan al'umma yake tausayinsu ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa da'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ya fi kowa juyawa zuwa ga Allah da ala wanda duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa juyawa ga wannan al'amarin wato manzala salama babu wata doka babu wani abu da zai zo wanda za a aiwatar da shi a bisa doka wanda manzala salama shi zai fara yi kafin kowa babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya ce a bari domin wannan abun wato ba mai alkhairi ba ne wanda manzara masu salama shi zai fara kin wannan abu manzara masu salama ya fi kowa kyakkyawan ɗabi'a ya fi kowa kyakkyawan halitta ya fi kowa juriya ya fi kowa sadaka ya fi kowa kyauta ya fi kowa duk wani ɗan adam da ke ban ƙasa manzara masu salama ya fi shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyau manzala Allah salama ya fi kowa kunya manzala salama ya fi kowa tsoron Allah wannan ko ka ki ko ka so ko ka faɗa ko kar ka faɗa abin haka yake Shi ne annabin rahama shi ne annabin shirya mai kyakkyawan hali mai daddaɗan zance ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa ma rahmatun minallahi limta ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الامر manzo Allah sallallahu alaihi wannan wasallam shine manzan manzan rahama manzan karshe shi aka aiko daga shi babu wani manzo inda za a tado da wani manzo yanzu ya zo dole sai ya bi manzan Allah sallallahu alaihi sallam sannan zai tsira shine annabinmu mu shine shugabanmu shine abin koyinmu shi kuma muke bege mu gani sallallahu alaihi wasallam tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan fiyayyen bawa da shi da alayensa da sahabbansa da mutanen gidansa da duk wanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa Allah ya mana haka Allah ya sa mu tashi da manzan Allah Allah ya sa mu cikin ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da zan ce kenan